Haka take studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan labaran. amali boron soja a Kati birni na barikin soja da fargaba a Bamako sojoji daga Kati ana kyautata zaton cewa suna kan hanya zuwa Bamako za ku ji karin bayani. Bacewar ruwan kogin Isa ya wuce mizalin ƙararwa tare da ruwan sama sosai da aka samu. Masana suna kira da almomin da ke bakin ruwa da su yi hattara. zaɓuka da ke tafe a Nijar ONG Farm Action e Development na karfafa ƙwarin gwiwar eh, mata domin halartar su ta wani taron tsarin musanya arewa shine rahoton mu na musamman. To madala yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya wani boran soja a kati da kauracewar ma'aikatan gwamnati a Bamako sun faru ne a yau da safe a Mali matsalar da ta janyo tsoro da fargaba a babban birnin har zuwa shabin rana mazauna birnin kati an umarce su da tsaya su. rundunonin soji daga kati ana kyauta zaton suna kan hanyar zuwa Bamako a cewar wasu majiyoyi. Tarnan Fude Ahmad ya haɗa mana wannan rahoto. A yau talata sha takwas ga watan Ogista da sahe an ji karar bindigogi a sansanin soja na Kati da na sansanin Intomi korobugu Bugu. Mangasoshin harsasai an kacance nasu a Intomi Boro Bugu. Hafsoshin soja sun samu mafaka a faɗar da sojawan wannan sansanin suka wa Studio Tamani. Har zuwa sha biyun rana, anguwar ministoci ta shigowa. Sojawan da ke bakin kofar sun hana shiga ministan tattalin arziki wasu masu sanye da uniform sun yi awon gaba da shi tun wajen karfe 8 na sahe labarin da ma'aikatan harabar suka tabbatar wa studio 80 an kuma sanar da kamun manyan mutane da shugabannin soja a kan shafin yanar gizo amma zuwa yanzu ba wata shaidar da ta tabbatar da kamun nasu a gawo a sansanin sojan rudani ya shiga harabar jagorancin ta tambayi askarawan karsu mai da martani idan an shigo su a jajibir din wannan lamari shugaban jamhuriya ya sabke hafsa sansanin su daga matsayinsa a yanzu ba wani dalilin da aka bayar ga sabkewar matsayin nasa. Ruwan kogin Isa sun zarce ma'aunin ƙararruwa na santimita 620 ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka samu a yankin Basan na Nijar zuwa Burkina Faso da Mali da kuma kudu maso yammacin Nijar a cikin watan Agusta da muke ciki sun janyo baciyar kogin Isa. A cewar Brahma Kulbali shugaban sa ido kan ruwa a hukumar kula da kogin Isa dole mazauna yankuna su kasance cikin hattara musamman ma a yankunan yankunan da ke samun ambaliyar ruwa a cikin rahoton Muktar Hamadu. Euh, Abin da ya shafi yanayi a Nijar shine ake kira matsakaiciyar Nijar. Muna cikin batsewar kogin Isa. Mun kai a matakin jan ma'auni da ya kai santimeta 620. An haura ma'aunin kusan santimeta 28. Saboda a safiyar yau ma muna a matakin santimeta 648. Da zarar ya kai a ma'aunin santimeta santimita 620 ana iya samun tumbatsar ruwa suna iya fita bisa hanyar su su fantsama a wasu wurare. A matakin ne ake samun hauhawar ruwa har su yi ambaliya. Mun kai wannan matsayi tun yaushe. Yanzu mun yi tsari. An yi madatsar ruwa amma abin ya hayaka saboda ƙasa ta daddale magudanar ruwa. dansablement. Fassarar Mutare Muhammadu dubu talatin da shida da dari shida da sittin da biyu shine adadin mutane da matsalar ambaruwan ruwa ta shafa a yankin Maraɗi. Sanar da ta fito daga bakin ministan ayyukan jin kai da kula da ambaliya a yin wani rangadin sa a yankin Maraɗi a ranar Juma'ar da ta gabata. A cewar lawan magaji tuni an ɗauki nagartattun matakai domin kare waɗannan mutane da ba su taimakon abinci duka a cikin rahoton Muhammad Mamman. Zuwa ranar goma ga wata mun tantance mutane goma sha biyu da suka rasa rayukansu, mutane dubu talatin da ɗari shida da sittin da biyu da suka rasa mazauninsu ta dalilin ambaliyar ruwa, mutane dubu takwas tara da saba'in da shida sun shafi birnin maraɗi ne kadai. Gwamnati ta ba da taimako na cikin gaggawa wanda ya shafi gundumar maraɗi misali an ɗauki matakai don dafawa al'ummar gundumar ta maraɗi da ambaliyar ruwa ya shafa. abin da ya shafi birnin maradi gwamnati ta ba da taimako da saudiya ta bayar taimakon da ya shafi kowane magidanci kilo 25 na masara da kilo 25 na shinkafa da mai da gishiri da sukari. Taimako ne na gaggawa. Firaminista ya baiwa birnin Muradi ton goma na hatsi. Sannan akwai tabarmi da dai sauransu da za su biyo baya. A goshin ranar ƙasa da ƙasa da aka kiɓa ma'aikatan jin Kaistido Kalangu na ci gaba da tattauna tare da ma'aikatan ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ke aiki kusan al'ummomi. Sharifatu Gumon da ke shugabar shirin digital a kungiyar Care International mai tsarawa e arziki wani filin tattaunawa zuwa ga mata dalilin wannan tallafin jin kai ya mata yake rungumar wato fasa'ar zamani ta digital amsa a cikin rahoton Olivier Asugwabi. Amfani da fasahar zamani muna iya cewa ya soma ne da tsarin EA a kwana a tashi muka lura cewa ba kawai bangaren kuɗi bane ne ke son fusahar zamani akwai ayyuka da dama da muke yi ke buƙatar sabon tsarin fusahar zamani don ci gaba ayyukan wayar da kai da na ƙarin ilimi amma da covid ta zo muka lura cewa a ita ce ta girka fusahar zamani kamar kayan aiki mai kyau na ci gaba da ayyukanmu shi ya bunƙasar da wannan tsarin Sara Rakiya Arimi a yankin Difa dakarun jami'an tsaro a ranar asafar da ta gabata sun kubto wasu mutane goma sha ɗaya da maharan suka yi garkuwa kulawa da su a ƙauyen Allah Ingarno mai iyaka da Najeriya a cewar waɗanda abin ya rutsa da su an sace su ne a ƙaramar hukumar Gaskeru a makon da ya gabata da ake zaton 'yan Boko Haram ne suka aikata wannan ta'asa. ƙaran hasken lawan bukar wakilin mu a Difa. A cikin wani aikin kakaba ne da aka gudanar ranar Asabar da ta shuɗe a Alo Ngarmo ɗan gari da ke kusan iyaka da ƙasar Najeriya jami'an tsaro suka samu mu suka kubutar da mace shidda da maza biyar da 'yan Boko Haram suka yi awon gaba da su a cikin karamar hukumar gaskeru. Babban magatakarda ya yi huruci kamar haka. Kaiwa ga wanda ya yi garkuwa da mutum ya fi haɗari saboda ana iya rasa rai. Kun sadaukar da miliyoyi da kuka tattara ga waɗannan bayan Allah don a sako su. Kuma kun sadaukar da rayukanku don a ceto rayuwarsu. Ga suna a gabanmu. Gaskiya muna jinjina muku, muna ƙarfafa muku gwiwa. in vous encourageant. A bari Mustapha ɗaya daga cikin wanda aka yi garkuwa da su da aka ceto ya bada shaidar yanayin da suka kasance a ciki kuma ya yi wa jami'an tsaro godiya. Ni yau kwana na biyar ne a wajen. A wurin su. Eh. A ina suka doke ka. A a saka tambaya. Suka ga wajen can Allah eh, wajen lungu ne suka sa. Suka ce miliyan hudu suka nema. Yau da safe suka ga ni ya ce mu za mu dai ku gama mutanen ku su kawo dubu dari biyar wannan kafin karfe uku wannan in ba su kawo ba zan kai da kai a cadi wurin da wannan wallahi kawai da kai sun yi kwakwari wallahi lungu ne fa. banda mutanen da suka ceto jami'an tsaron sun damke kayan yaƙi da dama da kuma kayan shaye-shayen maye. fasarar gungu muhammad dantani farawa a ranar jiya jarabar bakaloriya ta shekara ta 2020 na gudana yadda ya kamata a cibiyar jaraba ta filinge da ke karɓar 'yan takarar abala jauhi biyu da ke cikin dokar ta ɓace dalilin rashin tsaro da ke shafar yankin talabiri a ciyar Firifan jihar Abala an ɗauki matakan tsaro na kwantar da hankali dalilin rashin tsaro da ke kamari a yankin Umaru Iburu a cikin rahoton Abdullahi Basaga. BAC 2020 la ta shekara 2020 ta fuskar tsaro mun ɗauki matakai saboda muna cikin layin ja kamar yadda ake faɗa don muna cikin dokar ta ɓaci. Banda matakai ayyukan yau da kullum mun ƙara ƙarfafa tsarin tsaro mun samu taimakawar rundunar biyayya mai lamba goma sha uku da ke girki a hilingi hakan ya ba mu damar karfafa tsarin matakan tsaro. Ɗaliban na jarabawarsu yadda ya kamata suna cikin wuraren da ke da tsaro. Kun ga akwai ɗaliban a bala da ke zuwa su yi jarabawar a nan filingi. Game da dukkan yanayin mun ɗau matakai na gari don mu tabbatar da komi ya gudana yadda ya dace kuma cikin kyakkyawar yanayi a nan filingi. Pour nous assurer que tout se déroule normalement et dans de bonnes conditions à filingi Rahoton Abdullah Basa. A Nijeriya mutane 11,548 ne aka ma gwajin cutar COVID-19 zuwa ranar 17 ga watan Agusta. daga cikinsu 1,167 sun harbu da cutar 69 sun mutu 20 na ci gaba da karɓar jinya kana 1,078 sun warke a cewar ma'aikatar kiwon lafiya haka kuma a sakamakon gwaje-gwaje da ma'aikatar kiwon lafiya ta fitar a ranar jiya babu wani da ke ɗauke da cutar covid-19 a Nijar bisa mutane goma sha uku da aka ma gwajin a ranar. Barka dan uwa, kana lafiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Duniyar mata a fagen siyasa shine rahotonmu na musamman wato wani shiri ne na kungiyar Farm Action and Development da ke aka fara tun a shekara ta 2019 kuma da ke ci gaba har cikin watan Satumba mai zuwa a cewar mai shirya shirin wani tsari ne na kawo musanya kwarewa da ke baiwa mata damar shiryawa zaɓuɓɓuka masu zuwa a Nijar shine mu na musamman da Olivier Asgubabi ya haɗa mana. Wannan tarurrukan da aka ma lakani Univer de Femme en Politique manufar ita ce a kimtsa matan ƙasar Niger wanda ke da gurin shiga takara zuwa zaɓuɓɓuka masu zuwa, ƙarfafa musu masaniya kan tafiyar tsarin zaɓe yadda ake sadarwa ta siyasa da kuma samun wayewar kai da kai. Wannan su ne babi babin da suka kumshi wannan ayyukan mata da ke faɗi a ji. su ne ake gayyata don su raba masaniyar da ke gare su da sauran matan. Mata kamar su na dobi Rabi Haruna Mati, daraktar zartarwa ta zauren mata kuma tsofuwar 'yar takara ga zaben 'yan majalisa na baya da suka gudana ta yi bayani a kai. Tsari ne mai kyau na taruwa da zai ba wa mata na zamani daban-daban damar waye kan juna, sanar da juna, karfafa wa juna gwiwa a cikin al'amuran siyasa na kasar nan tamu. Wata hanya ce na cewa wannan yana sa mana kuzari da kuma shiryar da mu kafin yin gaba da gaba da siyasa ko kuma zaben mai zuwa. Rabi Daɗigawo mai goyon bayan wata jam'iyya ce kuma ta saba da shiga sabgogin da ake haɗuwa na ganin ya zama wajibi a ga mata sun kutsa ga samun wurinsu a cikin tafiyar demokaradiyya. Da dama sun tabbatar da cewa mata sun fi a rolen kansu fiye da maza wani ci gaba ne kamata ya yi su sa kuzari don zama 'yan takara wannan kira ne na muhimman gare su ya kamata mata su ci gaba su yaƙe shiru-shirunsu da kuma sa a kansu za su iya kamar maza. Ana sauran 'yan watanni a kammala wannan tsarin haɗuwa haduwa da ake sakamakon sai a ce ya samu fa'ida yabawar da Nafisa Ide shugabar ƙungiyar mai zaman kanta ta ONG Farm Action and Development wadda ta fi sa'anta wannan tsarin. Ina ji sakamako mai kyau ne duk matan da suka bi ta hanyar tsarin Univer de fan Politique. Mata ne na a zo a gani da aka sani sosai cikin al'amuran siyasa da suka jagoranci wani matsayi a cikin jam'i'unsu da kuma a cikin ayyukan gwamnati. Manyan masana ne da ke ba wa mata damar wayewa da kuma sanin menene siyasa. Samun masaniya akan tsarurruka domin samun shiga cikin jam'i'un siyasa. Dangace da wannan aji na takwas wannan matan masu faɗa a ji na fatan ganin matan Nijar za su yunkura kuma su fitar da ɗarmin kan da ke gare su gaban maza domin samun kyaukyawar wakiltar mata a zaɓuɓɓukan shekara 2020-2021. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.